wa rahmatullahi wa barakatu yi ne na litinin wanda ya daidai da yanin talatin ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara 438 daidai da 23 ga watan julai shekara ta dubu biyu. da sha bakwai wannan shi ne kasar na ashirin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'u na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar allah ya ƙara tsawaita rayuwarsa Da ma idan ba kumanta ba makon da ya gabata man fara gaba ta sha bakwai daga cikin siffofi na kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah da malam ya tsara mana a wannan littafi har guda 41 Malam ya ce asabaru mun yi bayani akan meye ma'ana haƙuri a harshe da kuma shari'a sannan muka bayani akan cewa waɗanda suka fi kowa dauriya da juriya watan wurin haƙuri game da abin da ya shafi rayuwa da cutarwa ta dalilin addini da nagarta da hali nagari da suke da shi babu irin annabawa bayan su sai kuma manzan watan sahabbansu musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma muka bayyana cewa haƙuri ita ce ibadar da idan mutum ya ma Allah ita a irin yadda Allah ya so ba ta da sakayya a wurin Allah da za a ci ga iyakarta inna ma yi wa fassabiru na ajirahun bai gairi hisab su masu haƙuri ana ɗabga musu lada a ta zuba musu a ranar alkiyama dalilin haƙurinsu ba ma iyakan ladan da ake bayarwa jama'ar musulmi manje irin musiba da bala'i da aka rika jarrabar su sahabban annabi da su amma suka yi haƙuri haƙurin ya sa addinin ya kawo mana yau gashi muna yinsa ƙur'ani allah ya ce wa fi sabili an cutar da su saboda addini na sannan Allah yana cewa dama am hasiban ladina a siban nasu an yi turaku, an ya yaqulu amanna Wahum hum la yuftanun wala ƙadifatan fatanna ladina min qablihim fala ya'lamanna lahun ladina sadaku wala ya'lamanna al kazibin Allah ka shirya da Wannan ya sa mala ya gaya mana tun farko cewa ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الخلق على maza Allah a halittu shi ya fi kowa haƙuri a kan cutar wadda ake masa ma kun gane yara sun cutar da annabi manya tsofaffi maza da mata masu mulki marasa mulki 'yan uwa na jini waɗanda ba 'yan uwa na jini ba makota babu wani nau'i da za ka yi tunanin a yau yana cutar da kai sai da ya zan wannan nau'in wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin da suka cutar da manzan Allah amma annabi bai ɗau matakin yin faɗa ba ko yin fitina tsakanin shi da su wannan ya sa a ƙarshe nasara ta zama a hannunsa Allah ya ɗaukaka kashi, ya ɗaukaka matsayinsa ya ɗaukaka harkar tasa don haka wacce duke da miji sai ta rika haƙuri da cutarwarsa wanda duk yake da mata sai ya rika haƙuri da cutarwarta wanda duk take da kishiya sai ta fahimci ta rika haƙuri da cutarwar kishiya wacce duk take da makociya ko maƙota, da ma tsarin rayuwa in wata bata cutar da ke ba makociyarki Allah zai jarrabe ki da wata makociyar ta rika cutar da ke wani lokaci ma ɗanki ne zai rika cutar da ke ko ‘yarki wani lokaci wani ɗan uwa ne naki wa ko ƙani ya ko ƙannuwa so ne za su rika cutar da ke abinda ake nema shine yin haƙuri jama'a as-sabaru aula wa ilaihi yurja'u abinda duk za a yi ma shine na cutarwa shine ka yi haƙuri ɗan ma ka ƙi haƙurin komin daren daɗewa dai sai ka koma wa haƙurin kuma ka sani ya saba ma tsari na rayuwa tsari na halitta jama'ar musulmi ko harshenka ran sai ka ya cutar da shi kallo kusanci a tsakaninsu amma kuma bayan da za a yi haƙuri kake yi allah ka shiryar da mu da aka a halittu ba wanda ya kai annabiyan haƙuri ne asbarul halki alal adha faqad akhbara na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maza Allah da shi ya ba da labari cewa na ashaddan nasi bala'an al'anbiya waɗanda suka fi kowa tsananin haɗuwa da bala'i da masifar jarrabawa na cutarwa da fitintunu da ɓatanci da sharri da ƙage da gaya musu maganganun banza waɗanda suka fi tsananin haɗuwa da haka cikin mutane su ne annabawan Allah summal amsal sai iri irinsu waɗanda ba annabawa ba ne watan malaman da suka ɗau hanya irin tasu na tsayuwa akan kira kan gaskiya hana mugun aiki umarni da a kyau sannan sai surin cutarwar Fal fal-amsal sannan irin waɗannan sannan sannan hatta kawo kanka kai da baka komai na kiran mutane ga abu mai kyau da hana mugun aiki jama'a ko kai sai ka rika haɗuwa da cutar wani sai dai ka yi haƙuri wannan hadisin mun ce sahihi ne al'imamu turmizi da ibn maja suka ruwaito sa albani a silsila sahiha lamba hadisi na 143 ya tabbatar da ingancinsa malam ya ce wali kana hazzun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min albala'i huwa nasibul awfar dan haka yasa kasu rabo na manzan Allah a bangaren cutarwa da fitinarsa da ya mai sharri da kage ya zama shine kaso mafi cika a cikin bayi da aka riƙaiwa jama'a ina son ku fahimci wannan da kyau wannan ya sa rabon manzan Allah a wurin haduwa da bala'i da masifar mutane na fitina da jarraba da sharri da kage da batanci manzan Allah na shi kasan shi ya fi kowanne cika jama'a babu wani abu ɗaya da aka rage na cutarwa da ba a yi wa annabi ba jama'a kun gane ina son ku gane babu wani nau'i babu wani nau'i daga cikin nau'ukan da ke iya cutarwa sai da ya zama a ɓangaren an samu waɗanda sun cutar da annabi jama'a kun gane yanzu tana ewa kai duk cutarwar da ake ma dangin uwarka ba wanda ya taba cutar da kai ba ma ruwansu da kai amma dangin ubanka za su cutar da kai to ka sani manzan Allah kowane bangare an samu wanda suka cutar da shi dangin uwa da dangin uba da masu sarauta da waɗanda talakawa ne da manya da yara samari da 'yan mata maza da mata yara ƙanana za mu karanta za ku ji lokacin da manzan Allah je ɗa'ifa manyan garin haka suka sa yara su riƙa yi wa annabi jifa yara da mata suka riƙa ɗaukar duwatsu suna bin annabi suna jifa sai yadda suka kwankwatsa ma annabi kai suka fasa mai kai jini ya rika zuba sai da ya cika ko ba shuɗinsa jama'a kun gane duk wani nau'i da kake ji na masu iya cutar da wani akwai ɓangarensu sun cutar da annabi amma duk annabi haƙuri ya yi da aka a cutar wadda aka rika ma wani da fitinarsa da aka rika yi bala'i da duk wata masifa da aka rika wa mutum saboda addini kaso mafi cika da aka yi ma wani ba irin manzan tsira wa nahnu na'lamu kaifa anna uqbata bin abi mu'aytin zahaba wa khanaqa an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta marra malan yace wa nahnu ai mu dinnan a karatuttuka da muke na tarihin annabi man karanta ma da kunan a ɗariƙus salihi a wannan littafin nur lakin fi sirati sayyidul mursalin an gane ku? ai mun sani a karatun da muka yi wa littafin yanda batu dan abi mu'ayd ya kama hanya ya tafi ya yi mugun shakare manzon Allah ya makare shi ya sa igiya ya ɗaura wuyan annabi za ta marra wani lokaci bal kai ba ma nan bai tsaya ba zahaba ilaihi maratan ukura jama'a ta ranfa aka yaje kawai ya shaƙi annabi ya ɗaura wuyan annabi ya riƙa ja ya matse ya ja da ƙarfi yana neman fa sai ya kashe annabi sai annabi ya daina numfashi to ba ma wannan ba wani lokaci kama hanya ya je gun annabi wa wada qadamahu najasa ya ɗauki ƙafarsa ƙazamar ƙafa ya ɗauki wannan najastacciyar kafar wannan ƙazamiyar kafar an gane ko ya ɗora ta alamu akhirati ra'asin nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a shine mala ya ce wa huwa yusalli indal ka'aba jama'a annabi ya ta saga ka'aba gaban shi ya ta da sallah ya ta da kabara yana sallah ubatu dan abi mu'ayd ya kama hanya zai ji sai ya ga bari ya tsaya da annabi ya ruku sai ga bari ya tafiya je cutar da shi sai ya tsaya sai da ya ga annabi ya sa goshi a ƙasa yana sallah wannan ƙazamiyar ƙafa ta sanajastacciyar ƙafa da ma da ya je sai ta ke ƙiyar annabi ya sa goshi a ƙasa ya danne kan na ƙasa fa ya ɗora ƙafa shi a nan ya danna annabi annabi kawai sai ya tsaya a haka di yanda zai yana nema ya jaya kan shi ya danne da ƙarfi wannan ƙazamiyar kafar tana can ma wutar autar nam yanzu jama'a kun gane ku Allah ka tsare kafar wanda kowan kan janaba ba yi jama'a in yi kashi ko tsarki bai yi shi kan shi ƙazami ne kafar ƙazama ya shiga cikin kashi ba zai wanke ba wannan na najasa kafar da ita ya zo ya taka ƙiyar manzan Allah ya danne a sanda annabi ke sallaye ma Allah sujada a jama'ar musulmi sai dai in ba za ka zama musulmi kai ma Allah addini ba cutarwa ka shirya sai amma haƙuri ne ya ganka in ko ba za ka yi haƙuri ba watsar da harkar addini kuma ina gaya maka ko ka watsar da harkar addini wallahi tallahi sai an cutar da kai jama'a kun gane ku wani malami ke gaya ma wani cewa ba za su daina cutar da kai ba sai dai ka baggaru in ka baggarin za su ce sun kore ka in ka dawo za su ce suna nan in dai cutar da kai ne ba za su bari ba jama'a kun gane ko allah ka tsare mu to shi ne yake cewa bal kai ba ma haka ba wata amara alaihil mushrikuna hatta wada'u silahal jazuri ala zahrihi wa huwa yusalli haka watan mushrikai suka bada umarni akan annabi an gane ku hallo haddai watan suka da umarni a zuwa ɗauko wannan jakar kayan kashi na cikin mahaifar raƙuma tumbi kenan inda ke tara wannan kashin tumbi kenan ko yawwa suka sa ɗauko wannan timbi na wata raƙuma da aka yanka suka ce je a aji kashin da ke cikin timbin ala zahari a gadon bayan manzan Allah wa huwa yusalli a lokacin annabi na sallah jama'a annabi ya yi ruku'u ga wata raƙuma can an yanka ta tambin da aka fasa ai ko munan zuwa ake bola a zazzagi ko sai suka ce ga yacin ku maza ku je ku zazzage mai a gadon baya kuma suka je suka jibgawa annabi kuma yana sallah amma da haƙuri da mahar musulmi ba wanda ya ɗauka abokin fada zai ma ma sallama kuma ya san kana cutar da shi da kai ake haɗawa an gane ko allah ka shiryar da mu wa ma zalika duk da wannan abin da suka rika yi wa annabi kana asbarun nasi alaihi salatu wassalam annaba a mutane shi ya fi kowa hakuri jama'a kun gane ku kuma bayan ya bar duniya da kansu suka rika zama da suka ji labarin ya rasu suna tausaya wa cutar wanda suka rika mai yi ta haƙuri har ya bar duniya bai rama ba da dama haka ake so kuma ina son duk wacce ke sauraron karatun nan ta kiyaye jama'ar musulmi ba fa gatanan gatanan ku bace wannan karatun ba tatsuniya bace a'a ana kar ana karatun nan ne dan kowace ta fahimci zafa a cutar da ita to an an cutar da ita wanda yake abun koyinta mafi kyau da Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma liman kana yarjullaha wal yawmal akhir idan dai da gaske annabi ne abun koyin masoyinki na hakika da gaske kiki to in an cutar da ke ana jira a ga zaki koyi da shi jama'a kun gane kara cutar da ke ce tabbi to ni annabi ce dama ai ke ba annabi ba amma ai koyi da annabi kike yi ko ba haka ba da haka wasu ke sai ce a ha ina ai ni ba annabi bane to kai ba annabi ne amma mai koyi da annabi ne ko ba haka ba ne in ko da gaske koyi da annabi kake sai a ga kana haƙurin jama'a kun gane allahu akbar bal kai ba ma haka ba sa abadan har abadan abidina mu musulmi ba za mu taɓa mantawa ba ma hadasa lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'if abinda ya faru ga annabi a can ɗa'ifa an gane ko ta'if Allah ya taimake ni da naje umaran nan ta bara sai da naje har ta'ifa duk wannan wuraren nasu da ake zuwa a ta'if Allah ya taimake din naje na gani dan ya zan tarihi an gane ko jiha ce kuma a ƙasar saudiya na daga cikin jihohi masu kyau kuma tana da yanayi mai daɗi yankin saboda daga baya annabi ya musu addu'a a halaka su ya ce a'a ni na fi roƙon Allah ya sa a su Allah ya fitar da waɗanda za su yi addinin kuma aka haifa da ya kaka gani ɗa'ifa kana shiga tsaki kana tunkarar garin titin da za ka shiga in kabaro makka tsakiyar garin za ga masjidu eh, ibn abbas ta abdullahi dan abbas ya gama rayuwar shi can ya rasu kabarin shi ma na can an gane ko kuma za ga koyawan shakata galibi jihohin saudiya can ake zuwa saboda yanayin wurin mai kyau ne yana da daɗi allahu akbar kun gani ko mu a tarihi musulmi ba za mu manta abin da ya faru ga annabi a can ɗa'ifa lamma za haɓa ilaihim ya da ohun ilallah lokacin da annabi ya je garin yana wa'azi yana kiransu zuwa ga su zo su bi addinin Allah falam yastajibu lahu amma suka ki ansawa annabi kiran da yake musu to wanda yasa watan ka gane cewa in za ka kira mutane an gane ku kai ba ruwanka abinda aka dora ma kiran amma shiriyar da an sa maka kiran nawaye wannan na Allah saboda za ka ga wani in ya fara karantarwa 'yan mutane kaɗan sai ya ta jin haushin wanda bai zuwa karatun shi jama'a kun gane ko kuma kana zuwa karatu sai Allah ya sa ka samu wani wurin karatun da ya fi inda kake zuwa kawai in ka daina zuwa nan sai in kama jin haushin ka haka mutane suke yi wai dole har abadan abidi ne dole ne ka zauna ni ne kaɗai malamin ka jama'a kun gane cikin magabatanmu a musulunci akwai malamin da wallahi zan zo zan mu karatun littafinsa malaman shi ɗari shida ne ya yi karatu wurin wannan ya yi wurin wannan ya yi ɗari shida ba ƙwara shida ba ba sittin ba ba ɗari da sittin ba malami ɗai-ɗai-ɗai da suka karantar da shi mutum ɗari shida ne kuma ba wancan da ke jin haushin wancan don na karantar da kai kaje wurin wancan ba ruwana amma da yawa wasu sai ka gawai in suna zuwa majalisin nan jama'a kun gane ko idan suna zuwa majalisi suka dena saboda sun san shi mai majalisin idan ya gaba su zuwa ya tambaye su sai shi mai karya mala ai an matsaloli ne zamu da kun ba dawowa zai ba an gane ka gaya mai gaskiya malin yanzu wani wuri nake zuwa to sai me me a lahira fa jama'a bari ku ji akwai annabin da zai taho annabi ya ce mutane ba su kai goma ba duk duniya annabi ne manzo mabiyan shi ba su kai goma ba wani mabiyan shi biyar ne wasu uku wani annabin gaba ɗaya mabiyan shi mutum biyu ne duk duniya karatun da ya riƙa yi da wa'azi mutum biyu ne kawai ɗalibai shi wani annabin mutum ɗaya wani annabin annabi ya ce haka zai taho shi kadai duk shekarun da ya kwasa yana karantarwa da wa'azi duk duniya ba wanda ya riƙa zuwa karatun shi ba wanda ya yarda da shi shi kadai zai to hannun shi rabba na ya wuce kaifa ya ce to ba wanda ya yarda Allah ni kadai ne abu na yarda da kaina to gashi na zo in wuce kuma ni Da jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da to annabi ya je kira an gane ko falam yastajibu lahu duk garin kai jama'a jama'a fa a hikima wurin yin wa'azi tun da Allah ya halicci ɗan adam ba a sami irin annabi Muhammadu ba ƙwarewa da haƙuri da basira da iya zance da magana kyakkyawa ta kwantar da hankali da natsar da zuciya maganar da da an yi da an gane an fahimta amma duka garin ɗa'ifa ba wanda yadda da annabi ya wa'azi ya karba duka garin ba wanda yadda falam ji bulahu ba wanda ya ansa wa annabi wasalladu alaihi sibiyan sai ma suka tura 'ya'yansu ƙanana su je su rika jifan annabi suna bugu nisa suka tura matansu suka sallada 'ya'yansu ƙanana da matansu yadribu na hubil hijara suna jifan annabi suna dukan shi da duwatsu hatta alja'uhu ila ha'itin lebanin shaiba har sai da suka tunkuɗa annabi suka buƙatar suka da shi dole jifa suke yana karewa jifa suke yana karewa yana ja da baya suna jifa kau sai wani ya buga annabi dutse ka shi dai kara fuskar shi ya yi haka za a gani ai gana a the message za a ga suna ta jifan kawai haka ya duka fuskar shi kawai sai ka ji kawai Akawun kawon ya jefe shi kau a baya tim a ciki haka za su ɗauki ƙaton dutse su buga wa annabi maza da mata haka suka rika bin shi suna jifa a ba jama'ar musulmi a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi allahu wa qad ja'akum na bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alaihi kadhibu wa in yaku sadikan yusibukum ba'du alladhi ya'idu ba'du alladhi ya'idu ba'du alladhi ya'idukum jama'ar musulmi wannan bawan Allah me muku dan ya ce muku Allah ne ubangiji na kuke mai wannan in ƙarya yake gidan gaskiya ya gaya muku in ƙarya yake yi ku bari ku ga abin da zai biyo baya mana zai haɗu da sakamakon ƙaryarsa idan abin da yake faɗi gaskiya ne ba ku gudun bala'i da masifar da za ta biyo baya a kanku amma suka ƙi ji jama'a kun gane ko to shi ne mala ya ce haka suka matsa har sai da saboda jifa annabi na karewa har sai da ya je watan wani shinge wata gona an gane ta 'yan ƙabilar banu shaiba ya je ya fake a cikin gonar fayati yahu jibril yana gonar ne jini na zuba yana kwarara tun daga kan shi jini ke zuba jama'a ko ba shu ɗin da ke kafar annabi sai da ya cika da jini fayatiyahu jibril a nan ne mala'ika jibril ya zo wa ma'ahu malakul jibal tare da shi sun zo ne da mala'ikan da ke kularwa Allah da duwatsu alaihi masalam duk duwatsun duniya mala'ikan da ke kularwa Allah da su jama'a kun gane ba dutsen zuba ba manyan duwatsu na duniya duka duwatsun duniya mala'ikan da ke kular ma'alla da su tare da jibril suka zo gon annabi a wurin waya kulu lahu malakul jibal mala'ikan da ke kular Allah da duwatsu ran shi ya ɓaci kun san dalili ni ne mala'ikan kularwa Allah da duwatsu kuma duwatsun nan ku karka ɗiba kuna jifan wanda ya fi so a halitta ni ne kuma ke kularwa Allah da duwatsun nan kuma ku ɗebe su kuna jifan shi shi ne sai mala'ikan ya buɗe baki ya ce annabi yan shi ita idan kana so in ka ga dama an baka alaihim al'akbashai waɗannan manya-manyan duwatsun da suka sa ɗa'ifa a tsakiya in ɗakko su in kiba a kansu jama'a kun gane kamar yanzu gidan ku haɗa ko dutsen zuba kawai a haka kim a bugo muku shi to ko dutsen madarka ci ko na ku bai na aka yi shi haka a gidanku ai kun tashi aiki ko ba haka ba kai ya za a ɗauko tirela cike da buhuna a ɗora maka a ka yadda za ta mukurkushe ka to haka wancan dutsen zai musu duwatsu ne guda biyu an gane ko faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama da mala'ikan duwatsu ya ce wa annabi bari in ɗauko duwatsun can in kifa shi a kansu an gane a kifa shi kansu sai annabi ya ce wa mala'ikan duwatsu bal kai a a a a arju an yi hurijallahu min aslabihim ina sa rai ina fatan daga cikin tsatsansu Allah zai fitar da wasu ‘ya'yan manya Abudullahi wahdahu wanda zai rika dagewa wurin bauta ma Allah shi kadai to in yanzu aka kifa musu duwatsu suka mutu kuma ni ina fata ko kuma arju ina tabbatar maka a cikin tsatsansu Allah zai fidda wasu 'ya'yan da za su rika bauta ma Allah to yanzu ka kifa musu duwatsu waɗannan 'ya'yan ita ina za su fita da aka kar ai musu haka a rabu da su la yushriku bihi shay'a cikin su. Allah zai fitar da ɗan da zai riƙa bauta ma Allah ba zai wa Allah shirka ba wannan hadisin na Bukhari ne da Muslim a Bukhari hadisi na 3231 karanta kitabu bada ilkalki Imam Muslim ya fi da hadisin a lamba hadisi na biyar, kitabul jihadi wasiyar Allahu akbar jama'a kun ji ko da aka, duwan da ke dan fita harkar da'awa wata ran zai sha mamaki duwatsu za a rika jifansu da shi muna yara lokacin farko-farkon kafa izala da ɗan mu in za a wa'azi da mu ake zuwa a hodu wani wa'azin da lokacin ma ba, ba kumburin dinka ko urban a lokacin motar haya hodu ce hodu lokacin haka ake zaman teburi wannan bangaren a zona a jera ka in za a je cikin gari ko sabon gari wannan na nan waɗannan na nan maza da mata haka ake jiruwa fa kamar kujerar asibiti kujerar ma asibiti ce ake sa cikin hodin ko kuna nan ko kuna nan ana kallon juna akwai taya tsakiya yan yara sai a dora su akai su zauna wallahi lokacin a cikin wa'azi ne ina jin farko farkon wa'azi da aka yi a cikin garin zariya can mazan gudu ba na mantawa da wannan wa'azin can mazan gudu muna cikin muna cikin wata muna cikin hodu Allah jikan alaji Isa Maguru wata hodu tashi a ciki muka tafi muna shiga cikin gari can wurin kusfa wurin dai kasuwa ne da yanzu ni zariyan na ga tariki ce min daga yannin santa a wancan lokacin wallahi jama'a kun san marmara kun san marmara ko muna yara muna cikin mota duk yan wuraren yan can wurin mazan gudu din duk sun rike mare mari marmara fa marmara fa ta fi kan mutum girma amma muna hodi sai dai kawai kaga marmara a tsakiyar mota gau an fasa gilashi ya fado cikin mota gagagam gagagam gagagam wallahi sai dai kaga kafansa an cillaro shi karam ya bugi gaban mota da aka farfasa motocin mutane wannan lokacin wazin izala ai duk wanda bai san shi bai san ya izala take ba da ma kun gane ko haka aka jijjiwa mutane cewa amma da tsiya sai da aka yi wazin a haka ana ta jifan mutane mu da yake yara ne aka ce a dan zagaya a dawo da mu gida kai ai duk wanda ya ce zai harka addini to ba ga shi ma ya wuce ba yanzu yanzu kamun ka je ka ga inda za a yi ma mutane haka yana da wuya sai dai kawai kayo ne ka je ka ji wa'azin da aka yi na farko cikin kano a nan shahuci har yanzu in kana da kasar ɗin sai ka rika jin harbin bindiga harbi ana harbin mutane ana wa'azi wallahi tallahi jama'a wannan wa'azin mun tafi muna kan hanya aka ce ba lafiya tun da yara ne mu a dawo da mu harbi amma sai da muka ji kasar ɗin mutum wasu ka kashe wurin wa'azin allah ji kan shek sama'ila idris lokacin ba tsoro ana wa'azi ana harbi za a ɗauko mutum gashi jini na zuba zai ce mai wa'azi ci gaba ya daka mai tsace ci gaba an kashe sabai kan wa'azi mu waye mu ci gaba wallahi kuma ka za a ci gaba duk ka je ka ji kasar ɗin to yanzu abin kai ci da ku mun karanta a tarbiyyatul aulad fi daw'il ilkitabu wa sunna ya kulla wani babi an gane ko tarbiyyatul aulad min sinni sabi'a watan ila watan arba'ata ashar ne ko sana tarbiyyar 'ya'yan musulmi daga sanda suka shekara bakwai zuwa shekaru sha hudu farkon abin da ya fara kawa shine asala tarbiyyar yara su a tsananta yara su rika kula da sallah ba wasa daga sanda suka shekara bakwai zuwa sha hudu abu na biyu ya ce tarbiyyar tuhum, ala mahabbatil ulama sai ya ce wa am tarbiyyar 'ya'yan musulmi a cusa musu san malaman Allah malaman sunna malaman da suka yi wahala da harkar da'awa ta sunna a karantar da 'ya'yan musulmi a wannan shekarun su tsananta san waɗannan malaman jama'a duk macen da ta sa hijabi fa duk su malam Ismail adresu Ibrahim Bawa mai shinkafa da sauransu wallahi sai an kai musu lada don dafa duk ƙasar nan ta arewa gaba ɗaya gyala ake sawa amma yanzu masu sa hijabi ai sun ba sa gyali ba haka ba ne? wannan revolution din wani in revolutional da'awa aka yi an gane yanzu di yarin ya shekara talatin da wuya in ta san lokacin da duk garin nan ba mace mai hijabi duka in ka ga mai hijabi bayar biya ce ita ma in ta shigo da hijabin ta tsokanar ta aki sai rika ojuju ojuju ojuju kalaba gashi na yanzu duk matan na musulmin sun zama ojujun ashe addini ne ake tsokanan mai yi jama'a kun gane to yanzu di ba ka gane kowace da hijabinta ai sai godiyar Allah jama'a ji yanzu yadda a cikin mata ana samun wacce ba ma iya sauke ƙur'ani ba a cikin mata yanzu ana samun wadda ta haddace alƙur'ani ga kunan da yawa duk kun haddace ƙur'ani wanda sun haddace izu 20 izu 30 izu 40 sittin din gaba ɗaya ma ga cikin ku ga sun haddace a lokacin facewa ake sabbi saukan mata iyakar haziƙan mace ta kai sabbi tana cewa a rubuta mata wasu wa ɗari malami zai daka mata tsawa ya ce limamin juma'a za ki zama ko rikici da fituna kike so ki riƙe yi da miji nan za ki tsaya ba za a ƙara ki ba iya nan za ta tsaya saboda ta kai sabbi a lokacin kuma cewa ake sabbi saukan mata sallah mata ba su iya ba wankan janaba galibi duk ba iya ba alwallan ma ba iya a takai ba sallan ma ba iya ba jama'ar musulmi waɗancan malaman su suka yi gwagwarmaya aka yi ta ɗauki ba daɗi jama'a kun gani kaga malayi su sama da kake ganin shi ba ba haka yake ba da harbin shi aka yi wurin wazi kaga yana dingisawa jama'a kun gari ai kai dai bari duk wanda ya ce zai harkar da'awa a rayu sai ya shirya don za abin bakin ciki da takaici 'ya'yan ahalus sunna idan za ka sa karatun malam sama'ila idris ba su san waye ba malam hudu kaji ba su san waye ba malam ba'ari ba su san waye ba malam ibrahim ba mai shinkafa ba su san waye ba idan ka sa yanzu watan ko malam abubakar ikara ba su san kowaye ba duk allah ya kyauta to wannan abin da nake so nuna muku tun da aka cutar da annabu waye kai inda aka harkar wa'azi sai an cutar da kai sai an ma sharri sai an ma kagi jama'a kun gane ko fayalaita lana wannan hadisin mun faɗa abin inda yake ko fayalaita lana na ta'allamu sabara minan nabi sallallahu alaihi wasallam ba mu kyauta kanmu ba ko kuma kai can da mun dage mun koyi haƙuri da cutar wadda duk za a yi mana mu dage mu koyi yin haƙuri daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza wajahatna as-sa'ab wal mata'ib haddai mashaqqa an gane shine as-sa'ab anani da wahalhalu na rayuwa haddai in za su fuskance mu fi da'awatina lin nas an gane wurin harkar da'awar da muke na kira zuwa ga na kiran mutane an gane ko do abinda za mu haɗu shi na mashaƙa da wahalhalu da bala'i da masifin mutane da sharri da ƙage mu dai ya haƙuri a harkar da a wadda muke wa mutane na alamu yaƙinan mu muna sani sani na yaƙini an na hada huwa ɗariƙul ambiya ka zama mai yin wa'azi ko karantarwa a riƙa cutar da kai ana ma sharri mu mun san wannan shine hanyar annabawa da manzanni an gane ko fanasbiru mu ma mu yi haƙuri irin yadda suka yi ai annabi ma haka Allah ya ce mai fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahu jama'a duk wanda ya cutar da kai karka tashi cikin dare inda ya saboda harka addini karka tashi cikin dare kai sallah ya faɗo ma ka ce za ka yi addu'a Allah ya lalata shi Allah ya watsa shi Allah ya watsa ne shi Allah ya mai kaza karkai yi Shi ne wala tasta'jil lahu annabi bai ba karkai kai hakuri da ma kun gane dama shi ne taki da sinadari na daukakar mai da'awa da da'awarsa cutar da shi da ake amma an kana addu'a Allah ya halaka su A kai da kake da'awa to sai ka bari ai tun da kake da'awa so kake Allah ya shiryar da su cutar da kai da suke yi ai ba su san alherin da kake nufinsa da shi ba ne to an kaga sun cutar da kai sai ka ƙara dagewa an gane wurin yin harkar da'awar da ya musu addu'o'a jama'a da za ka ji wata masifa za ta faɗo musu kai za ka fi tsayuwa tsayin daka wurin matsawa wurin roƙon Allah Allah ya kau da wannan matsalar kar ta same su ba gashi yanzu mala'ikan duwatsu ba mun ji bare rikita musu duwatsun nan duk su kibe su annabi ya ce a'a to amma yanzu kana harkar da'awa in wata masifa ta same kare ta kada mai masharin wai sai ka rika jin daɗi gara Allah ya ƙara sa shi ciki a'a ba daidai ba ne ai kai mai wa'azi ne da ma kun gane kai mai wa'azi ne kai da kake fatan shiryan mutane kai da kake fatan a fahimce ka a fahimci da'awarka a fahimci manufarka an gane ku Allahu akbar wa na tasibu kuma mu nemi sakamakon haƙurinmu gurin Allah wannan la'ukulubana rahmatan kuma rahmatun kuma watan la'uli watan la'ukulubana rahmatun kuma rahama tausayi kenan ta makare zuƙatanmu littafi da tilkar rahma don wannan jin kan ya kwararu ya malala alal kauni kullihi ga halittu gaba ɗayansu an gane ko allahu akbar gaba ta sha takwas daga cikin siffofi na kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah mala ya ce asidiku shi ne gaskiya an gane ko ko me za ka faɗi faɗi gaskiya ko me ta ka ja maka Kabiya biya man karanta hadisin ka'abu dan malik da ku jama'ar musulmi ka'ab dan malik gaskiya ce ya faɗa amma sai da ta ja ya shiga matsalar da yake ganin duniyan nan duk da faɗinta ya koma ne yana rayuwa kamar a cikin ƙwanƙwalati kamar gwangwanin rob eh, wannan ɗan gwangwanin rob ɗin nan Allah ya ce wa za ƙat alaihimul ardu bima rahubat duniyan nan gaba ɗaya ta yi musu kunci kamar an sa su a gwangwanin kwankwalatin rob an rufe kamar iya na ke rayuwa saboda takura jama'a duk duniya annabi ya ba da shila a voice of america ne a bbc ne a ko ina ma duk inda musulmi yake annabi ya aika da umarni kar wani musulmi ya kara kula su kai matansu ma aka ce su fita su tafi gidajensu su rabu da su an gane ko ba a siyar musu in sun kai a siya ba mai siya kowa musulmi dalili sun faɗi gaskiya yakin ka aka ji sai da aka isa annabi ya tambaya ina wani ina wani shikenan ka dudduba ka ci a ai bai zo ba to kin zuwa jihadi in annabi ya ayyana da kai to laifi ne bai zo ba e shikenan bayan an koma gida munafukai suka yi ta zuwa da basu je yakin ba suna faɗin uzuri shikenan annabi ya ce jika wani ya zo ya faɗi uzuri ya ce kai ma jika da kawab dan malik ya zo gaban manzan Allah kai ko kawab mai ana ka zuwa ya ce ya wallahi da gaban wani na zauna ba gaban ka ba yi min wannan tambayar ni na san ka san ina da baki na iya tsara magana zan tsara magana da dole ce kayan da. to amma abinda nake gudu kai annabi ne manzo idan na yi ƙarya komin daren daɗewa Allah zai tona asirina na haka ya rasulallahi na yanke kawai in gaya maka gaskiya to ya aka yi ce wa ba abin da ya hana ni zuwa zan gaya ma gaskiya waɗanda suke ta zuwa faɗi ƙarya suke ta faɗi A ai manzan Allah mata ta ce ba ta da lafiya A ai katangar gida da ce na za ta rushe A yi kwanan gida na ne ke zuba A yi kaza ai kaza kowa sai ya ƙarya annabi ya ce ta je tashi amma wallahi da ya zo shi sai ya faɗi gaskiya tsakani da Allah ba abin da ya hana ni zuwa haka ne ce haka haka ne haka ne annabi ya ce tashi tafi sai Allah ya hukunci a akan matsalaka shikenan yana tashi ya tafi wahayi bai sauka ba to laifi ne sai annabi ya ba da umarni a sanar duk duniya kada wani musulmi ya ƙara kula shi ka kula shi kar ya kula ka in ya kula ka karka kula shi jama'ar musulmi in ya fito zai zo masallaci duk musulmin da zai haɗu da shi sai maza ya ba wurin kawai ba zan baka magana ba ma ba ruwa na karka jamin ah! kabi ya ce hankali na fai fara tashi ya ce ran nan na fito akwai ɗan ɗan uwan mahaifi na duk duniya ba ni da amini aboki irin shi sai na hango shi musulmi ne sai na bi shi ina bin shi da ya fahimci ina biyo shi sai ya ƙara sauri da na ƙara sauri sai ya ƙara gudu sai na bi shi a guje na riƙe assalamu alaikum ya kula ya ce hankali na tashi sai na ce wani kafi kowa sani na kai abu amiri ne ma ga kaɗan uwana ka da allah zan tambaye ka wai yanzu kai ma kana cikin waɗanda suke ganin ban san allah da manzansa ya e, banza da shi ya ce ka ji tsoron Allah kana ganin ban san Allah da manzansa ya ce kowai goya kalle ni kawai abin da na ji ya ce Allahu wa rasuluhu huwa alam in kana san Allah da manzo Allah da manzansa ka sani ni ba ruwa na ka karata can ha jama'a ya ce sai ya je masallaci idan annabi na zaune cikin masallaci kamar yana zaune yana dan kallon nan haka idan ya shigo ta kofa can sai ya je kamar ta haka ya ta da sallan nafila wai ko annabi ya ganshi ya tausaya masa yana zuwa ta daidai inda annabi ke kallo da ya ka zai ta sai ya ga annabi ya juya kaya koma yana kallon nan a jama'a fa gaskiya ya faɗi ta ja mai matsalan nan taufa ya ce idan na sallama sallar sai in tashi sai in an koma ta can haka wai in tayar koya da ya gani ya tausaya ina zuwa wurin zan tayar sai in ga ya juya koma can a ce ta lallai wannan gaskiya ta sa ni cikin matsala sai ya ce amma ba komai tun da dai gaskiya na faɗa ya ce ya yi salla ya sallami sai ya tashi ya zo kusa da manzan Allah sai ya ce assalamu alaikum ya rasulallah ya ce abinda na iya fahimta kawai na dai ga alama bakin manzan Allah na motsawa amma ya ansa bai ansa ba banci ba ma ya ce tun daga nan sai na fashe da kuka kuka nake na tashi na taho zan dawo gida don musulmin da ya hango ni sai ya kauce ba zai mun magana ba in ne mai magana ba zai kula ni ba na zo gida na zauna dai ta kuka sai na ce kai ba kuka ya ganni ba allah ka gani gaskiya ce na faɗa ta jamun ba komai ya ce ina zaune a wannan halin a cikin gida sai kawai na ji an bubbuga gida sai na fito sai na ga wata wasiƙa ce shugaban wata ƙasa ya aiko a kawo min da na buɗe ce na iya karatu da rubutu ina buɗewa sai na ga da girmamawa ka abdan malik Ni ne shugaban ƙasa kaza na ji abin da mai gidanku muhammadu ya maka to karka damu ka dawo ƙasata in baka babban makami ka fita harkar shi ka rabu da shi da ma da ya karanta takardar da ya gani sai ya ƙara rusa kuka ya fashe da kuka ya ce to ai bala'in da takardar nan za ta sa ni a ciki ya fi wanda nake ciki da ya miƙe ce takardar nan sai kyakke ta ta yi yagata kawai sai wuce murhu sai watsa ta ke muna nan tun da dai gaskiya muka faɗi ba gudu ba ja da baya akan faɗin gaskiya da ma yana zaune a haka sai kawai ya zo ya sallama musulmi a gidan yana so ya ansa sai ya ji matar shi ta ansa sai ya ce manzan Allah ne ya aiko ni ya ce ki haɗa ina ki ina ki ban mai gidan kakki kara kula shi ki fita ki bar gidan yana jin wannan hankalinta sai ta sai ce a karkita da hankalinki ke bi umarnin manzan Allah kin ga wannan abin gaskiyar da na faɗi ta jamin ba komai ki tafi gidanku kawai wala haka ta haɗa ina ta ina ta tafi gida aka bashi shi kadai in ya zo na gefe a gidan shi kadai sai ya fashe da kuka ce kai kuma yanzu haka gaskiya take sa mutum ciki sai ce amma ba komai in dai gaskiya na faɗa komin daren daɗewa gaskiyar kuma za ta fidda ni jama'a kun gane to lokacin an cika kwana arba'in ranar da ya cika kwana hamsin daidai ana zaune a masallaci sai aka ga jijiyoyin goshin annabi na ɗagawa alamar ana mai wahayi shine Allah ya saukar da ayoyi wurin guda nawa tun daga kan laƙatta ballahu alan nabi wal muhajirina hadde zuwa inda ya ce wa ala salasatin ladina kullifu hadde inda Allah ya ce Ya أيها الذين آمنوا ta أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا waɗanda kuka ji ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu faɗin gaskiya su abu ɗan malik jama'a tun musulmin duniya tun daga kan sahabbai har duniya ta tashi sai Allah ya kira masu imani cewa duk a koma a zama tare da ka a koma a goyi bayan shi kowa ya zama tare da shi jama'a haka aka rika gudu a guje kowa na son ya riga zuwa wurin ka ya fara gaya mai Allah yau ya karɓi tubaka ya ma ce duk mai imani ya zo ya zama tare da kai wannan ya samu waƙi yake cewa ko me za ka faɗi faɗi gaskiya ko me taka ka ja maka ka biya don abin da za ta jama a ƙarshe shine wannan irin alherin kai dai tsaya akan gaskiya kai dai faɗi gaskiya jama'a kun gane ko allahu akbar allah ka shiryar da mu to shi ne mala yake ce mana ko ina muke ne laƙad na. hayatuhu sallallahu alaihi wasallam afdalu misalin lil insan alkamil lalle rayuwar manzon Allah ta zama ita ce mafificin buga ma musulmi misali kuma cikakken misali Allah takhadha min as-sidqi fil qawli wal amana fil mu'amalati wanda manzon tsira ya riki gaskiya a wurin magana da kuma kiyaye amana a wurin harka da jama'a an gane ku dama na gaya muku babban abin da musulunci ke neman gani gabawa na kyawawan ɗabi'u da halaye suna ƙarƙashin waɗannan abebe ne guda shida akwai na bakwai shine gaskiya amana alkawari girmama na gaba mutunta sa'a tausayin na ƙasa idan ka dunkule sai ka ce kuma mutum ya zama mai kunyar Allah da manzansa mutum ya zama mai kunyar bayan Allah idan mutum ya haɗa waɗannan abebe to ya gama an gama kashi ya kwashi duka in dai Allah ya maka sa'ar in dai Allah ya taimake ka ka zama mai gaskiya a magana mai gaskiya a aiki mai gaskiya a ƙuduri Allah ya taimake ka ka zama mai riƙon amana da kiyaye amana Allah ya taimake ka ka zama mai cika alkawari Allah ya taimake ka da girmama na gaba da kai jama'a ko ba ma guji ne in dai ya girme ka ba maguzancin za ka girmama shekarunsa matunta shi a matsayin ya girme ka ko ya haife ka jama'a kun gane ka rika mutunta ka duk sa'an ka rika ƙoƙarin mutunta shi to kuma ka rika tausayin na ƙasa da kai na ƙasa da kai a wurin aiki ko da ya girme ka ƙasa da kai na ƙasa da kai ko a shekaru na ƙasa da kai ko a matsayi a daraja ko da sun girme ka amma gaba kake da su ka tausaya musu a wurin samu ka tausaya ma na ƙasa da kai jama'a kun gane to sannan ka zama mai jin kunyar Allah kada Allah ya hana abu ka je ka rika yi ka zama mai jin kunyar manzan Allah kada a ce annabi ya hana ka je ka yi ka zama mai jin kunyar bayan Allah jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya nan sai mu tashi kan asidiku zuwa gobe mana masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum